يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah cikin ikon kayo muna ranar sha biyar Da watan zulqa'ida wata na sha ɗaya a jerin watannin hijira shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da hudu da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar ashirin ga watan tara shekara ta dubu biyu da sha uku da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na wannan littafi mai tarin albarka annabiyyu rahma na dan uwa malaminmu muhammadu sani umar rijiyar lemo allah yi tsare shi ya ƙara wasu masa da ƙara masa lafiya za mu tashi a shafi na hamsin da uku daidai gaɓar da malam yi mata matashiya da babban baki cewa sa'ayu quraishin ladan najashi fi raddil muhajirin سعي قريش أي كاوان قريشاوة قوقل قريشاوة لدى النجاشي أقول النجاشي في رد المهاجرين dan dawo da wanda suka yi hijira daga makka zuwa habashi abinda bahaushe yake cewa bita da kulle. sun addabe su a makka zama ya ƙi yiwuwa da suke ci addini sun bar makka sun tafi habasha sun samu tararawa da sassauci can ma an bi bayan su ya za a dawo da su gida shi da ma da ya ci gaba da cewa Ya ma ra'at quraishu yayin da quraishawa suka ga anna ashab rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam qad aminu hakika sahabban manzon Allah annabi Muhammad jira da amincin Allah tabbata a gare shi sun aminta sun samu kansu cikin aminci wasma annu sun kuma nutsu bi ardil habashati a garin habasha ko kasar habasha wa annahum qad asabu biha daran wasliqa cewar su sahabbai sun samu gidan zama sun samu matabbata a garin habasha cikin kwanciyar hankali da zuwa su sake fi addini wa husna jiwarin minan najashi kuma sun samu kyakkyawar makotaka daga sarkin habasha najashi wa abadullaha sun ci gaba da bauta wa Allah da ɗaya tashi da bauta yi yu'bihim ahad babu wani mai cutar da su na fima bainahum sai quraishawa suka yi taro a tsakanin su an yab'athu wafdan lil najashi to da ya kamata su tura wasu dan aiken wasu jama'a zuwa gurin najashi da ihbari man indahu min al-muslimin ila makka dan ya dawo musu da waɗanda suke wajensa zuwa garin a koro daga hijira a fasa hijira a damu da su su ci gaba da zamu ba a da annuki rubai na humobai na Maliki habasha amma ba za su aiwatar da dawo da musulmai zuwa ga makka ba ba a da an sai bayan sun afkar da fata tsakanin najashi da kuma al'ummar musulmi بعد أن يوقعوا بينهم وبين ملك الحبشة bayan sun afkar da ɓata tsakanin sarkin Habasha da sarkin Musulmi. Haka kawai a ji a ce da shi in kuɗo ke da da su a sai an bi ta kansa shi ma an nasa wato ainihin famfo a game da su sannan sai a nemi bukatar da ake da Yahudanci kwanar da yanayi. yabo da ba babu ɗinan da aka cewa in ka kai shirin su abin za ka sha mamu sai dai wayan kuruna wayan kurullah wallahu khairul ke. to haka da yahudu da arna haka suke tsara tsari ne da ba Allah illa أن مطول هذا الوقت بين يدي النجاشي عن حوار حادث دار بين أهل المهاجرين وهو جعفر بن أبي طالب جمال يكتوى إلا أن مطول هذا الوقت سيدي ذكر wannan ayari da aka turo da kauri waɗanda su ne wato akto ɗin an gane ko waɗanda aka turo bayan yadayin najashi suka zo gaban najashi abin da ya faru da su an hiwarin hadu an fara wato tattaunawa ce mai manufa dara baina adin muhajiri da wanda tattaunawa ta gudana tsakanin ɗaya daga cikin wanda suke ƙaura mutanen maka ɗinnan sahabban annabi wa huwa jafar bin abi talib shine jafar dan abi talib wa baina malik habasha da kuma wato sarkin habasha an samu tattaunawa ba daga zuwa aka yi famfam aka ce a bada su kawai a ce a ba da su a tattaunawa ta gudana me ya faru a tattaunawar zamu wannan tattaunawa ma na yake asfara hadal hiwara an islamin najashi ita wannan tattaunawa ta haskaka an gane ko ita ma ake cewa tafiya a tafa ko tana haskaka yanayin ne halin mutum wani yana gari za ka ji lafiya nan duk mutumin kirki yana ɗan wato gusawa daga nan sai ka gano halinsa yi falo abin hannunka ya ƙare shi da ɗan saura ya ce shi ba bai san ka ba yanzu da sun mummune amma da ya tafi can kuma ya miƙa ƙafa an gane tafiya tana fito da halin mu idan ma ake ce maka ƙafa al-istira haka ma ce misali hatta tasfarra shamsu ko isfarra al-fajr alfijir ya yayi ko rana ta gari ya waye to shine asfara hada alhiwa an islamin najashi wannan tattaunawa da aka samu ta gudana tsakanin wato Jafar bin Abi Talib shugaban waɗanda suka yi tsaura daga cikin sahabbai zuwa Habasha ta yaye ta haskaka an islamin najashi dalilin musulunta najashi an yi babban kamu wa ta'limin muhajirin ta jawo samun abuntuwar waɗanda suka tsaura min al-musulmin almuslimin daga cikin musulmi inda hu a gurin shi da jashi maimakon a samu faraka sai aka sake samun tabbaci da aminci da nutsuwa yake ya biya da mujahi wa kana ummul mu'minina ummu salama ko mu'minai ummu salama hindu kenan ta kasance wa inna ha'ula'i muhajirin al-awa'id ta kasance daga cikin waɗanda suka yi ƙauran nan daga makka na sahabban annabi zuwa habasha tana daga cikin farko farkon zuwa al-awa'id wanda suka zo a karan farko ma'a zaujiha abi sanana tare da mijinta na farko kafin ta zama matar manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da mijinta na farko abu salama suna cikin yan farko radiyallahu anhuma Allah ya yarda da su sai ma ne ce kallada'a kai bari ma mu batta ita ummu salama tuhaddithuna bima jara ta gaya mana ta zantar da mu abin da ya faru lahum yawma idan gare su a wannan rana waka a bakin mai diga ta fi daɗi ila abin da malai mana ne qalat radiyallahu anha ummu salama Allah ya da ita tace lamma na ardh al-habasha yayin da muka sauka a garin habasha jawarna biha khayra jari mun makoci mafi alkhairin makoci a wannan gari annajashi shi ne sarkin habasha na wannan lokaci najashi wannan mun faɗa dama sun can laƙabi ne na duk wanda ya jagoranci ƙasar habasha kamar ka ce eh, sarki ko mai martaba to shi ne annajashi ɗin za mu ji sunansa nan gaba aminna ala ta ce mun samu amintuwa ta ɓangaren addini babu babu wani wasu ainihin tsana ko tsangwama wa abadna Allah kuma mun ci gaba da ɗayanta Allah da bauta la nu'za ba a cutar da wala nasma'u shay'an nakrahu kuma ba ma jin wani abu da ba ma wani abu da muke kyama ba ma san sa ba mu ba ji tunda muka koma ci falamma balaga zalika quraishan yayin da wannan labarin amintuwa samu da nutsuwa samu ta isa ga Qurayshawa ce to kai mutanen fa sun je sun samu guri sun kace addinin suna nan suna ci gaba da kayan su fa samaru sai suka yi taro za ka kira conference an yab'athu ila najashi fina rajulain jaljaini to to aika ya kamata a tura wa najashi wasu mutum biyu zarata ƙarfafa masu ƙarfin hali da za su je su tunkari jashi amma ba haka kawai ba wa an yi haɗu lin na hadaya a fara tare da wata kyauta ta cin hanci da za a kai wa shi na jashi har yanzu haka ake yi eh, hakan ya hutu ɗin suka su idan aka ta da sarki jajiya ta masa kyauta ta musamman duk kuɗi mai kwari sai ta ai mutanen nan baka hankali da su ba sai aka wannan shirin annahdu al-yuhdu lin najashi hadaya da ba da wasu kyaututtuka na musamman ga najashi mimma yustafraku daga cikin irin abubuwan da ake amfanuwa da su min naja'i makkata daga abubuwan jin morewa rayuwa da ake samu a garin makka kaga kowa da gari da abin da yi fita da shi wani garin sun yi fita da kifi wani garin sun yi fita da gurasa irin kano ko to a ce ga wani abu da sai a guri kaza aka fi samunta ya a yi maka kyautarsa ta musamman an karrama sai ka tafi can haka kuma da ɗa da yamu ko yawa to irin wannan sai aka shirin abin da wato ake ganin cewa nan ne abin wannan ne abin da makka take da shi wanda ake wato san a ga an same shi daga ciki وكان من أعجب ما يأتيه منها إليه الأدم الأدم sai na zamanto ya kasance mafi birgewar abin da yake zuwa wa najashi daga garin makka a matsayin wani abin kyauta na martabawa da darajantawa al'adab shi ne fasu Ta tare da ta sani fasu an gane ko idan aka je mai fata aka gyara ko mura yanzu aka tura suke mana dallazo ko a ga ta so kai su sun zo siyan fata da aka je ne aka talle aka yi abin nan su je kuma su shimfa ba a can ke abin da suka samu a duniya a yawon duniya ko to irin wannan fati su ma a makka suna da irin wannan sura to su garin habasha irin bangaren suna jashi suna kaddara irin wannan kyautar fatin daga can a ƙarwa mutum to a wannan lokaci shi ne fajama'u lahu ajalan kafiran ya aka tana da masa fatin masu yawa inda kyautar sarki ke ba yadda zama garin mutane ne kaloli daban-daban samfuri iri-iri wannan ya turku min babarafatihi basriqan sannan kuma ba su bar wani daga cikin wato ainihin fadawansa ba face shi ba illa ahdau lahu hadiya sai da aka tara da masa taka kyautar a ci fada a ci yan fada ko eh, kowa wato zai da ake cewa kowa ya kila na kuturo to sai da aka tunda kaci maganar kan surutu ko kuma ka ce ba abin da aka kai mai shi ne abin da suka shirya yawa mala yake magana cewa wannan kalmar da muka faɗa ba fara fasihi ko ya sauka ƙasa ba tsari fasihi yi masa fassara yake abin da ake nufi da bafarika jam'u bitrin da yawa ne na bitrin bitrin shi na guda ɗaya wa huwa al-hadi bil a wato ainihin harshen su habashawa an faɗa haka abin da rumawa abin da ake nufi da shi wanda yake da basira da hazaƙa wannan halin din ya zama mana hausa da hazaƙa mai basira mai kaifin fahimta bil harbi da harkar yaki jarumai zarata a fada dama aina wanda suka isa ne suke zama akwai irin wa umuri hada al'amarin ya da lugar ake daga cikin zaratan ɗan kuka da sarki ɗan fadarsa ba ce shi ma da aka masa fasa kyauta bayan kyautar sarki ثم بعث بذلك مع عبد الله بن ابي ربيعه بن المغيره المخزومي sannan suka aika da wannan kyauta ta fatu da kuma sauran kyaututtukan fada wannan na shi wato na jashi wa suka aika da saƙon ne Abdullahi ɗan Abi Rabi'a ɗan Mughira al Na biyunsu wa Amr bin al-As bin Wa'il al-Sahmi da kuma Amr dan As dan Wa'il al-Sahmi mutum biyun su aka tuwa suna jarata mutum biyun da aka tura ake ganin cewa su ne in suka je za su iya bayanin da za a gamsu cewar a dawo da wanda suka yi kaura cikin sabon mace wa amaruhuma amrahu suka danka al'amarinsu su a hannunsu Sau da abin da ya kama dole gidan mu kuma mun shugabantar da ku akan wannan aiki wa qalu Saka ce kuma da su idfa'u ila kulli bidriqin hadiyatan ku fara bai wa dukkan wani dan fada kyautar ta tukuna kafin ta sarki ta ita gare shi. Shi yadda za a tuba. Qabla an tukallimu najashi tun kafin kurga ke magana da shi najashi. Ihun a game da su musulman da suke gurin da za muke so a zama da su. ثم قدموا للنجاشي هداياهم bayan kun bai waɗannan ƴan bada kowa ta su kyautar ta isa gare shi to kuma sai ku gabatarwa da najashi a matsayin da na sarki ta aka kyauta wata su fara su sun goge baki sannan shi ta su zama summa taluhu sannan sai ku tambaye shi an yi yuzlimahum ilaykum da cewa buƙatar ku a ba ku ƴan uwan nan naku a dawo ku ba kwa son zaman su a nan an gane ko qabla an yukallimahum amma abin da kuke so a dawo muku da su ba tare da an tattauna da su ba dan da tattaunawa a hayan za ka yi ki ka a saurari bayanin kawai a sallama mana su haka tsarin makurci take da an daɗe ana yi sun ne ake yin eh. to ta ce gaba ta ce kalan ummu salama ta ce fakaraja fakaraja sai suka fito daga garin wato ainihin eh, fakaraja fakadima alal najashi suka fito daga makka suka taho akan abin da aka shirya suka zo zuwa ga najashi wa nahnu indahu bi khairi dar kada kuma ta kada ta ga mana mu kan musulmi a inda muke gurinsa muna wato mafi alkhairin gida muna mafaka mafi alkhairi wa inda khairi jari kuma muna wajen mafi alkhairin makoci ya nuna mana karanci falam yabqa min baqarat min baqaratihi بالطريق بالطريق إلا دفع إليه هديته ba wani ɗan fada daga cikin fadawan nan face sai da aka danka masa kyautar a hannunsa kowanne sun bi shi sun ba shi qabla an yukalliman najashi kafin su zanta da najashi duk makala min da bi ke min kana suka ce da dukkan wani bafari ko waɗannan wato ɗan na shi shi najashi suka fi da kowanne daga cikin su minhum daga cikin su innahu qattaba ila baladi al min minna ghilman sufaha wasu wato yara wawaye daga garinmu sun karkace sun zo zuwa ga garin sarki nan cikin habashi abin da ake gaya wa su ɗan fadan wasu wawaye yara daga cikin mu sun karkace kuma ba su gane ko ina ba sai nan garin sarki kasar habashi fara kudi na ƙaunin a can sun bar addinin mu. mutanensu da suke kai ba shi suke bayan ba addinin suke ke wanda ne da ku ne fi dinikum kuma kuma da suka zo da ba su shiga naku addinin ba an fara makin su saboda haka ba su ɗauke ma a daidai ba ko ma ba su yadda da ku ba ɗauke ku a daidai ba wa ja'u da dinin muktada sun da wani sabon addini kirkirare wala na arifu wala hannu wala an da mu da ku duk ba mu san addinin وقد بعث إلى الملك فيهم أشراف قومهم أو ذلك وقد بعثنا إلى الملك فيهم da suka yi ƙauran nan can inda suka baro makka su shawa to mafiya daraja cikinsu su ne suka aiko mu domin mu mayar da su lina ruddan dan mu mai da su gida maimakon barin su su zama muku matsala a nan fa idza kallamna al-malik idan mun yi magana da sarki game da su fa tushiru alayhi akan da muke so ku da ku kai a ba da shawara bi an yuslimahum idan na cewa ko ayyadan tsamana wala yukallimuhum ku ce ba ku yi magana da su ba an ga to wala magarkashi har ina fa idza kallamna al-malik fihim فتشير عليه بأن يسلم بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم da haka in mun yi magana da sarki to kawai ku ba shi shawarar idan tsamana su ba ma sai ya tattauna da su fa inna qawmahum a'la bihim ayna domin jama'arsu da suka san su sun fi kowa wayewa da sanin suwaye su ba su shawar da suka turo su a matsayin tozokice su zo su nemar da su ai sun fi wani wanda zai ba da bayani a kan su saboda a cikin su suka taso Ba sun fi kowa sanin sahabban manzo da suka yi ƙaura saboda haka suna gawa su waɗannan fadawa za su gawa sarki haka kamar da suna suka gaya musu ai su ɗaya lalle su ma ba da shahara a ai lalle kam jama'a su da suka baro ai sun fito hankalin su tun da kasu ko ka da su kuma suna magana matsala ne ai ko a mika su wa a'lana bima aabu alayhi sun fita kowa sanin illar da take tare da su da hasken aikata waɗanda suka baro jama'a su fa qalu lahumu an gane ko sai suka ce da su na'am eh haka ba, ka kula wannan shawara abin da zai aiki an ciwo ba da dawa ko za su ciwo to fa mun fara share hanyar kuma innahuma arraba hadayahum ila na najashi bayan wannan kuma sai suka gabatar da kyautar su zuwa ga najashi fa qabila minhuma ya karbi kyautar da suka yi masa kuma kallamahu sannan suka zanta da shi fa qala lahu suka ce da shi ayyuhan malik sai sarki ya dade eh jistoshi ya baki ba innahu qad saba ila baladi samilla ghilmanan sufaha akwai wasu wawayen yara da suka yi karkata daga can inda muke cikin al'ummar mu suka zo gare ka fara dina qawmin sun bar addinin mutanensu walam yadkhulu fi ka kai ma kuma nan da suka zo ba su yi naka addinin ba wa ja'u bi da mubtada sun da sabon addinin kirkirare lana na'rifu na'an wa la anta ga mu hakkaba mutum irin wannan addinin wa qad ba'athana ilayka fihim ashraf qawmihim dan haka manya manyan masu darajar jama'ar su suka aiko mu zuwa gurinka game da su min aba'ihim wanda suka turo mutum sun haɗar da babanninsu wa da 'yan uwan babanninsu wa sha'irihim da kuma jama'arsu kabilansu linaruddahum ilaihim dan mu kama su mu haɗa mu su a mai da su gida fahum a'la bihim aina sun fi kowa sanin su waye su idan wa a'la bima abu alaihim sun fi kuma kowa sanin da suka yi musu wa atabuhum fihi suka kuma su ainihin san abin da yake na tafasabai da suka jingina gare sun fi kowa da ne qalat ummu musalama, Allah ya dada ita nace wa lam yakun shay'un Abdullahi إلى عبد الله من أبي ربيعة وأمر من min an أن يسمع najashi كلامه babu abin da ya bukata ran waɗannan ƴan saƙo guda biyu abdullahi dan abi rabi'a da amr dan as babu abin da ya bakanta musu da ba jin takaici a ce na jashi zai yadda ya saurari zancen sahabban annabi da suka yi kawai matsalar da suke tsoro kawai in aka bar ta aka gina magana su to magana ta ce a su gane su da haka ta faru Iki gaba da cewa faƙalat baƙariƙatu haulahu sai waɗannan fadawa da suke gefen najashi ɗan fadarsa suka ce sadaku ayyuhan malik waɗannan ɗan sako sun yi gaskiya ɗan sarki ya daɗe ko mai martaba sarki qawmuhum a'ala bihim ayn ai jama'a sun fi kowa sanin su wa alama bima abu alayhi sun ku kowa sanin illa ko aibin da suka yi da shi ba a yin wa ilayna muna da farki ko a ba su suka fi da su sun ji sun goge baki sun fara aiki bal yarudahum ila biladihim a ba su su ne da su garin su wa qawmin su ne da su zuwa ga jama'ar su alat ummu salama tace fa ghadiba an-najashi nan take da najashi ya fushi ya ne mukami irin sa mai sarauta irin su mai jagoranci irin sa kuma shi kawai zama dodo ku dawo mai ta dasta abin da aka tsara mashi ma yi ko ba sai kai kai ke kun makana sannan sai ba gaji ban na jashi sai na jashi ya fushi kun makana sannan ya ce la haimu la haimu Allah a'a wallahi ya rantsa da Allah yake ba za ta tafi ba wallahi idan la uslimuhum ilayhima ke nan da nan ba su su tafi da su ba idan haka kenan san ka gura gara ke zama gara ke in da yadda kuka faɗa haka ba ai da shi ba zan ba da su ba ke wala ukat ko kusa da zan ba da su ma ba ku ɗauko hanyar ba ke in dai abin da kuka faɗa ko yadda aka ji ko sai yadda suka yi faɗi magana in ba da su kamar suna ki ajiya da su a shirin ma ba da su da shi kauman ne jawaru kaumun kaumun jawaruni kauman ne waɗannan fa kuma da jama'a ne da suka makotake ni wa nazaru biladi suka zo suka zauna a masarauta a garina واختاروا لي على من سواي سكا ساقس دوبينا أكن ونينا حتى أدع حتى أدعوهم إن كنا سوء أبن كوكي سوسينا الكراس فأسألهم إن تنبيس ماذا يقول هذان في أمرهم كما دا أبن دا وأن المسلم بيه لا فلا كما دا فإن كانوا كما يقولان إن كما يبدأ سكا فلا حكا أبن يكي aslamtuhum ilayhi ma nan take zan nuna musu waradattuhum ila qawmihi kuma nan take zan mai da su zuwa ga jama'a wa in kanu ala ghairi zalika amma in fa abun ba haka yake ba mana'atuhum minhuma kan hana su gaban ba wa ahsantu jiwarahuma zan ci kuma da zan ci da zan kuma ci gaba da kyautata makotakansu ma jawo ne muddin sun zaɓi su zauna da ni a matsayin makoci wanda suke amsar da yadda ya ce ga masarfi wannan ko a garin gaba gaba ne Allah ke nan wa kuruna? wa yankurullah wallahu khairul makirin suna suna shiri Allah na warwarewa حوار بين جعفر والنجاشي والنجاش الناور أكثر المسلمين ذكروا جزل جزل الهجرة لذلك كنت عبد الله جو تشيد النجاشي أرجو برجل كذا كم قالت أم سلمة رضي الله عنها أم سلمة أن تدعي بسجن ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم sallan sai da tashi ya aika zuwa ga sahabban manzon Allah jira da lalle Allah tabbata a gare shi fada ahum ya kiraye su falamma ja'ahum rasuluhu sabau yayin da ɗan sakonsa mai kira su zuwa ga najashi ya iso gare su sai suka yi taro suka aje kamar daga cewa kira kira kawai mu kama hanya ta a zo na ɗan tattauna ko suna da suka conference a kan hanyar sanna da remu an fahimta ko a ɗan tattauna su sai suka samu tun ba ƙana ba'adun da ba'a ya wasu sashi daga cikin sahabban annabi suka ce da wasu sashi su da suke wannan ƙaura zuwa habasha na ta kuluna da rajuli إذا جئتموه wa idan kun je gurin sarki ko idan mun je wurin kiran nan da aka mana gurin sarki me za mu ci a tattauna abin da ya kamata a faɗa mu tunda don mun san abin da ya sa ake kiran mu ba haka kawai قالوا نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم suka ce wallahi abinda manzanmu ya koyar da mu ya kuma umarce mu da shi shi za mu gaya mu ƙa'ilin fi zalika ma huwa ka'il duk abin da zai faru sai dai ya faru da haka ake son mu ya zama akan gaskiya kawai ba kamar waɗannan ba. ana tare da Allah da manzo idan gari ya dace dan al'amura suka tuɗe kamar sai ka rike a wannan mugunancin yayi shi Eh, amma abin da aka sani su a kan abin da yake kan ƙarfi ba gudu ba da daga falan ma jagogu yayin da suka zo gare wa kadda an najashi a safiqatan a wannan lokaci najashi ya rayuwa wato ainihin malaman su suke tare da shi a yana da basira da sanin ya kamata yake rayuwar wanda suke da masaniya a cikin al'ummar saka ba a cikin fadar saka a kirawo malamai kafin ma ya ɗanunan su malaman su na kirkirkin da suke da shi ta a kirawo shi ne a wani lokaci ba na sharu mafa'ifan kuma su suka buɗe ɗaya da suka fan su da suke da ita da take hannun suka buɗe haulahu a gaban wato ainihin jashi a gefen la'anahum fa qala sai fara tambayar shi na gashi ga malaman sage ga shi ga fadawarsa ga ɗan aikin ƙurayshawa da suka zo a basu shi su mai da su su man kuma ga fada ta zauna ma hada dinu alladhi taraktum bihi qawmakum tambayar farko da ya fara musu wani addini kuke kai da a ta dalilin sa kuka bar al'umma tambayar da ya tsare musu wa lam tadkhulu fi dini kuma da kuka zo nan ne ma ba shiga nawa addinin ba wa la fi dini ahadin min hadhihi al-umam ba kuma shiga addinin wanda daga cikin al'umman da ake da su ba inda addinin ba sai bane ba bi bane na naku daban qalat ummu salama Allah ya dade ta فقال الذي كلمه جعفر بن أبي طالب da ya zama mu gafaranmu jagoranmu wakilinmu sidikaɗinmu ko wanda idan tare da jashi shi ne jafa ɗan abu talib yayan aliyu bin abu talib fa da lahu sai ce da shi ba zancen da zai faɗa ayyuhal malik ran sarki ya dade dole ya fahimta addini ta zama waye ne ba da gina ce ba kada ta yi ya yana sarkin da ba sarkin wani kawai da kada kira ka kai tsaye eh yace ya sarki ya dade kunna qauman ahla jahiliya mu dai da san mun kasance maguzawa ne la abudu al-asnama muna bautar guma wa la akulu al-maita muna cin mushi wa la atil fawahisha muna miƙe kafa da mai tsiya ta gudu shi shine sun zada su duwadi su ta tasuwa da sauran su suka barkata wa naqta'ul arham muna yanke zumunci wa nusi'ul jiwa muna nuna na makota ya akul muqawiyyu min nabai ya karfin cikin mu yana murkushe da rauni kamar yadda wato wani ke cinye wani a cikin kebaye ko wani abin da ya shafi su ƙananan dabbobi ka dangane shi ka dangane to haka mai ma da ne babban cikin mu da wurkushe ƙarami fa kunna ala dalika mun kasance akan wannan tsari hatta ba a sallahu ilaina rasulan minna har ana haka Allah ya aiko mana wani manzo daga cikin mu dan cikin mu ne shi ma ba daga nesa yake ba ba ko bane na arifu nasabahu mun san dangantakarsa wa sidqahu mun san gaskiyarsa wa amanata mun san amanarsa wa afaqahu mun san kamiyarsa fada'ana ila Allah sai kiraye mu zuwa ga Allah ne da wahidahu dan mu ɗaya shi da bauta wa na'budahu mu bauta masa shi shi kadai wa naqla ونقلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه yace kuma mu yi watsi da abin da muke bautawa mu da babanninmu wanda ba Allah ba min al-hijarat abin da ya hada da duwatsu wal awtan da gumaka wa amarna bi sidq al-hadith kuma ya umarci mu da lalle in da magana ta dai faɗi da wa ada'i al-amana ya umarci da lalle mu ba da amana kada mun zama maciya amana mahadin wa kila fil aham ya umarci mu da musadatar zumuntanmu wa husnul iman yake da kyautata makotakar junanmu wal kafi al maharim duk abin da yake haram ne bai kamata ba bai kuntu ba a yi shi mu bashi mu kame wadda na yake ba mu ba zubar da jinin mu wani hana an alkawayin shi duk wani mummunan aiki mu bashi wa kawai zuri yake ba mu ba yin ƙarya wa asli mal da kimi ba mu ba sun maraya وقصد المحصنات إمام ما يوكامن يمة كاية وأمرنا أن نعبد الله وحده بك يمتان تألا نبوتان شكأي لا نشرك به شيئا قدم هذا جدا ونشكين لوكا وأمرنا بالصلاة يقوم أمر شيم دين صلى والزكاة يقوم شيم دين زكاة والصيام يقوم شيم دين أزمي قال فعدد عليه أمور الإسلام sai ya rika lissafo masa abubuwan da musulunci ya zo da shi da kaza da kaza da kaza da kaza fasar da kana yake jin haka ganin haka sai muka gaskata wannan manzo namu wa anan nabi ne muka ba da gaskiya da shi wattaba'nahu ala ma ja'a bihi muka bi shi akan abin da ya zo da shi fa'abatna Allah wahdahu muka bauta wa Allah shi kadai falan nushrik bihi shay'an da mu hada shi da wani cikin bauta ba wa harramna ma harrama alaina muka haramta abin da ya haramta mana bigiya fitata da sauransu wa ahlalna ma ahalla lana ya halatta mana muka kai halatta abin da ya halatta mana fa'ada alaina qaumu wannan ya tafi mutanen mu suka yi adawa da ba da hausa wani kan adawa tsani ba azabuna suka rika azabtar da mu wa fatanuna suka rika wato ainihin zanna zamana asalin fitina abin da ake nufi da ita sa abu a wuta amma azurta don ka ware azurtar da karfe ko wani yaye yaye da yake cikin ta shi ne ainihin fitila tunanin suka tona da azaba da izaya da cutarwa الديننا كما دا الدين المسكة فتنين مسكة حنا ومسكة يوم يؤدينه ليرسونا إلى اداره الأوطان بيس ميدا مو أفلم دو كذبنا كنشن دنك وداء من اداره الله إذا جبوتر الله سهر ميسا بكوبة تدا وجن وأن نستحل ما كنا نستحل من القبائل كما لن يسمع شو زيما حالة أفلم دا سلوكي حالة سوانا نوع أبوه falamma Haruna yayin da suka rinjaye mu suka fi ƙarfin wa balamuna suka zalunce mu wa shakku alaina suka matsanta mana wa halu bainana wa baina dinina suka shiga tsakaninmu da addinin da muke kai kharajna ila baladi wannan shine dalilin zuwan magarinka sai da aka zo gaba dinin shine ya jawo zuwa gurinka da kusurna ka kuma maka zaɓe ka kai alamar suwa ka a kan wani kalmu tafi wani gurin ba. Warasu bin fi jiware ka muka faɗaitu da mu mako tafi ka. Warazauna Allah nufina ba inda kuma muka sa tsammanin ba za a cuce mu a gurin ka. Ai, su hannun zuwan sarki ya daɗe, an zo ƙarshen maza. Ta magana mai bandira ba daban take. idan za ka so a basu saboda irin wannan bayanin mai kama zuciya mai kama hankali قالت ثم سلمة فقال له النجاشي sai da jashi yake da jafar hal ma aka mimma ja'a bihi an Allah min shay tambaya ta biyu cikin irin abin da ya zo muku da shi na addini akwai wani abu da ka rike tare da kai da zan iya cin wannan abu za ka iya jiye da ni shi fa qala lahu jafar na'am jafar ce, kwarai kuwa akwai abin yi ta yake su da abin da ka iya lalata ya zama tare da abin ba tare da kai kuma matsala ta irin yanzu da yadda ake mana sai ɗan yi ya yi mutum a titi mai tallarafe musulmi mai kace game da wannan ko ba abin da yi kuma yana faɗa ya faɗi wani wakilin musulmi ne ya faɗa abin da shi shafin musulmi sai da an ga ba kowa yake karatu فقال له النجاشي ده نجاشي abu a فقرأه علي قرنتو من أبن ذكريك فقرأ, فقرأ عليه قدرا min ka ya ayin fad sai fara karanto masa suratul ne maryam ta fi dama sura mai daɗi kirera masa karatu gangariya wala to ɗaliban zo ne kai mun kai mun magana tajwidi akwai qira'at abaka sai hawaye sai kuka na jashi ya kushe da kuka wallahi fabaka wallahi na jashi, ce na rantsa da Allah ko sai jashi ya kama ku ko kuma su lama take cewa na muku da Allah sai suke haka su mana bayani na rantsa muku da Allah da kuma najashi ya kama ku hatta aqbala lihiyatahu har sai da yake gemun sa da hawa wa bakat asaqifatu wannan malaman da ya tara yaban su wanda kuka hatta falu masahifa suka jijjike injilar suke kusa da su kila sami umata la alayhi ya da suka saurari abin da Jafar ya karanta musu na karatu suratul Maryam thumma qala an-najashi sannan sai ya ce, inna hadha haqiqa wannan abin da ka karanto wallazi a bihi Musa da irin abin da annabi Musa ya zo da shi na a taurat da ya kuruji min mishkan wahidin makwabta su ɗaya ce. ɗaya Wanda ya aiko Allah Musa da abin da ya aiko Allah Musa da shi irin da ne wannan aka aiko shi. Akwai kamancece ne. A saman mishkan kamar abin da ya shafi wa ko ta mahaskar ta ɗaya ce. Abin da ya hasko wancan hasken lalar Musa shi ya hasko wannan hasken lalar Muhammad sallallahu alaihi انطلقا فوالله لا أسلمكم إليكم أبدا ita kai bayan Allah ku kama gaban tare da muku da Allah har abada ba ba ku Allah ya zo kai wala ukati kai ko kusa ba za a yi da mana sai ce as'ilatul lil murada tambayoyi dan komawa da baya kan abin da كم عدد من هاجر من a هذه المرة إلى الحبشة mutum nawa ne suka yi hijira daga cikin musulmi a wannan karan zuwa garin Habasha na mutum talatin da takwas haka abin yake an ce mana maza nawa ne ba mata dan ko ba mata sai ta amsa wanda ba jarraba ba eh idan har da matan cikin su su iya maza idan har da amma iya maza tamanin da takwas an hada da mata guda nawa kuma aka ci nan amma da ko ba bilal ba ne a kadan manta ta tabbata da wacce ta talaka eh ta bibi ko da ta da wuce hadari ya hana ni haka ce ko mata sunawa sha tara ko sha takwas mu bar sha tara ka haɗa sha tara da tamanin da takwas ya zama na na ɗari da uku to shi da abin da ma yake so a kuma a kiyaye ala ta rike ke an gane so ya tambayar farko ke mun samu amsar لماذا فكر قريش muslimin ila Makka, a game da ne Kurashawa suka tunana suka zartar don dawo da musulmi da Habasha zuwa Makka. Shirin bayar da kyauta da sai fadawa ko da shi kansa sarkin ai shi ne don yadda za a dawo da al'ummar mu ba da cin hanci da kuma hana su ta cewa su musulmin don hakan ya ba da damar a dawo da su ba أسماء من بعثتهم قريش إلى النجاشي لإعادة المسلمين فقل سنة waɗanda aka aika. daga makka domin su su zawo da al'ummar musulmi daga nan wajen na gashi akwai amur bin al'az akwai kuma abdullahi bin abi rabi'a bin eh, na ya eh, amur al'az ya musulunta da abdullahi bin rabi'a to sannan sai ce من المتحدث باسم المسلمين أمام النجاشي waye aksan musulmai waye wanda ya rika magana a madadin musulmai ina jafar bin abi wannan shi ne an tabo duk duk baka bakan na wanda kuma an koyi ko yawwa wannan shi ne abin da ولا تنبغ سيدنا تنبغ سيدنا إيه، اذكر بعض ما تحفظه من كلام أنت تقول هنا أنا أبدأ أنت شو أبدأ أنك حتى تشيلد أن تم كم رمضاني جاء أفضل أقول له أن إيه. تم أنت كم أنا أبدأ إيه إيه من ذا الله يوم الجمع ده يا قلب سيزين تتلى تبادل زكاة أها to kafin nan me yasa ba za ka dan fito irin abin da suka da can ba a ya dan fi abin nan so farko annabi ya same suna cikin magudanci ko ai shi ne abin da ya fi nuna muni da kabantar abin da suke da ka faɗa kazantar kuma ka faɗi tsaftar ai shi ne za fahimta abu an fahimta mu yawwa mai ƙarfin cikin ina mulku shawara ƙarfi suna cin hujjar su suka rabu za babban ka yanzu ba wuce duk suna sai kuma daga baya Allah ya kawo dalilin cewa ya kamata su samar da zumunta ta yadda Allah da wuta su watsar da dokar duwatsu su daina zalantar juna kaza kaza shi ne sai tambaya ta karshe ce hal na a hadal waqti shi wannan ɗan aiki da aka turo gurin najashi ko sun yi nasara bi na najashi wajen zartar da najashi duk da nasibin duk ne da ya danka musu musulmi ba ce ba wannan eh. shi na karatun mu Allah ya sa da abin da muka da Allah ba mu da nan wanda aka yi karbi kuskure ko kudin harshe Allah ya yi على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه وبعد wannan yake cewa assalamu alaikum menene hukuncin wanda ya bi dan shi a sallah tambaya ta biyu menene hukuncin wanda ya hada magariba da isha'i saboda adali kuma sai ya zama ba a yi ruwa ba tambayarsa ta farko shi an ci iri biyu akwai mafi munin shi an ci akwai kuma wanda ba nunan ba cikin magabata akan ce wa wanda ya fifita yi wani shugabancin sayar na Ali a kan abubakar ɗan shiya ba don yana aibata ko ɗaya daga cikin ku. Ya shi ɗin son ka a ce kafin sayan na abubakar ne jagoranci al'ummar musulmi a matsayin halifa Ali ya kamata. Amma da bai yi ba ba za ka kiran su shi a matsayin mana masu goyon bayan ina ba a da ya fara jagoranci me wannan ba zai taɓa aibata ba ko wani sahabi ko ya ci mutunci a da akwai irin wannan salon a shi'anci idan mutum irin wannan ne ba shi da matsala matsalar sa a aiki ba komai ba ce wannan kuskure ya lafa fahimta kuma kowa yana iya samun kansa ce amma sanin kowa da tun manzo yana da rai sahabbai suke cewa tun da ran manzo muka ce eh, ɗan an ware manzo an ajiye a gefe a al'ummar ta saurare kowa za ka ji baki na haɗuwa akan abubuwan in ba shi ku za ka ji baki na haɗuwa kan kuma kuma duk inda ka gan shi ka ga waɗannan tare da shi kuma a dattijantaka gaban suke da saura idan wani ya ce ina ba su na ali ne yayi ko shi kuka ganin a ce yayi to amma da bai ba shi kenan wannan ba abin da ka ta shi bane ko ka aibata shi ma dan adam ne ya iya faɗo faɗa kuskure to akwai irin wannan magabata suna bayani irin akwai kuma wanda ake cewa gulamu shi'a ɗan wacce gona da iri a shi'anci wanda su da tafiya dai tafiya إذا نصور بس حفظ منذو منذو يا رسول دين يرد تفصدر سيدنا علي شوك بلشك يا زمع علي فاضح لا تصور ورما تأب الله وقت منذو إراسا لإنه أن قوي قراتي تفاصل أخيرا إيه، أما ما مثل شيك أبنى تقدر wanda duk zai cewar aikin da annabi ya rushe bayan rasuwarsa bai tsinin komai ba bai amfani komai ba a sabansa to wannan ba sahaban ya zaga kai tsaye ba manzo ya ko kwala-kwala ɗi an fahimta ko a to a ce ta yi iya abin da kai a matsayin annabi ana cewa ba an ka duk ba wanda ya tsira shi ke nan duk kowa gwargwaron kusa masu wanda suka biyu. ko wannan akwai masu irin wannan tunanin zagi matan annabin saboda sun hada dangantaka a matsayin kasance ƴaƴa da abubakar da ce ko 'ya'ya da umar kamar ita hafsa saboda sun zagi iyayen matan manzo sun zagi matan shi kansa manzon sai aka yi mana da su idan ba su da kima ba su da mutunci kuma kuke zagin su kenan har kun ga fahimtar kun ga manzon ma fahimtar ya nuna da marasa kima ko aka ga warwara ce wannan to masu irin wannan in ka san haka mutum yake ba magana ma ka bi shi amma in ba ka san haka yake ba sai da kai sallah da shi kuka diga an ce assalamu alaikum sai ya ce ina ga muku ina abin da ya faru da sabai kuka yarda da nan to ruwa ta sha amma dan ba tsara an fahimta ku ba sai ka sake sallar ginin ka akan sallah sai ka san musulmi yake sallah wanda ya san sallah kuma ya sallah irin yadda ake sallah to yana jin ya cuce ka bai cuce ka ba kan da ki cuta haka manzo ce idan jagororin ku kun dace kun dace in sun kuskure kun ga shafa kun jira eh, haka da zai muku sallah bai da alwala bisa mantuwa ko wanda ne ya sa wato ne bai san haka ta ba sai da idan assalamu alaikum sunna ai Ana yi wankan da na ba su ka je ka wankan da na ba ka sake sallar ka mukan mutu an fahimta ko dole shi na abin da ka in ka san haka iki ka sake bin amma a baka sani ka ka bi shi sallar ka da game da hakan da tambaya ta biyu cewa da tambaya da ta biyu cewa me hukuncin an haɗa sallah ta magariba da isha'i saboda ganin hadari sai kuma Allah bai ruwan ba kun sha sallar ku ta yi da ai dama shari'a da ta bada damar a haɗa sallah ba ai sanin za a yi ruwa ko ba za a yi ba sai Allah duk alamu kuke iya gani ku fahimta kuma alamar Allah yana iya samar da ita bai samar da ruwan ba suna iya samar da ita samar da ruwa. to ko da ba ku da masaniyar abin da ya sani da wannan alama ko za ku yi aiki a matsayin ku na bayi mun ga hadari ya to an ba mu damar idan da yanayi irin wannan kan ruwa ita so ya hana mu dawowa ko kuma in wani ya yi karfin halin dawowa a zo ana maganar cewar wani kwana gidan wani ne ya dauke masa kai da iska ta ɗauko. ko haka kowa da ya fada fatan wane sakamakon ruwa sai dai samo shi asu to da azu a samu haka an ce wani babu matsawa a addini an mana sassauci da sauƙi dan muka hada sai kuma Allah da ruwan sama ai wannan kana ba su da bayar da yana da bilistan mun ci ba komai sannan ku sai bala shi sai kun sake ko me yasa ku sai kuma ya tabbata a shari'ance a je ba a yi hadarin ba ba ruwan akai ba babu wani tabo ba ka biyu aka sa ba yau kawai sai muka magana sai ce a ikama za mu isha haka ta faru ga manzo illi karanci da zani haka ya faru ya shiga cikin wannan karanci mu mai da shi ko yaushe shine mun saba korwan mu kamar da yan a suke ina da alama wani shi suke warware 'yan a warware ne in dai ba irin wannan sai ba abai sun faɗa cewa manzo ya haɗa musu magarba da isha ba ruwan sa'un ba tsoro ba yaƙi ba tafiya ba an samu ta faru karanci haka ya haɗa sun haɗa musu la'asar da azhar ba ruwan sa'un ba wani yaƙi ba kuma in kuma wani ya faru a karanci kai ba ne an fahimci abu. ba ko an kan kai karatu ta lafiya lau ta da matsala matsala a ce ba kai karatu sai a kamar da wannan shi ne na Cewar idan an an haɗa sallar maganar ka zauna baka shiga gida ba ba yi bayan haka. Yanzu zan siyo burodi ba. Da bayan na kun nuka haɗa sallar suna kan da burodi a gida. Mun da samun da wai wahala da shi. Yanzu hana da kuma in wani dalilin ma ya sa zan tsaya din inda ruwan bai sauka ba muhimmi ya sa a tilasta ta saboda shi dan zan tsaya kuma da ba hadisi ma ya zo ba a san zance hirar barkatin bayan isha'i ko da ba hada ba da su ake karshen aikin girkin kai zama shi ne karshen dana su tafiya ta zo kafa ba ka ko musulmi dama ƙarin ba su ba wai zama karshen abin da ka cike da shi bacci ya kwashe ka harguwa ba a an fito babban abin kirkin da kai da shi Allah ya ikon ta cewa da kaza. muna sallah da yake gida cewa ta da aka je gidan ma Qur'ani ya dauka an dai yana karatu da aka ji shiru a cikin kirki ko ba ba shi kenan daga BBC Ijali kuma kullu abin da za a bakanta masu ke bada sai da ma ban da shi su aka rayuwar musulmi kowace idan yana murabbi abin da zai amfane ka duniya ka ko lahira ko duka biyu wannan kuma yake cewa assalamu alaikum dan Allah ina so a yi min bayani dangane da mani wadi mazi ne bambanci wadi ruwa ne da yake da kauri galibi yakan biyo bayan fitsari bayan mutum ya zama fitsari sai kuma ya kandu kuma mafi yawanci ya fi faruwa da wanda ba su aure da wuri ba ga yanayin na tashin wato balaga da samartaka da sha'awa a tare da mu ma shi za ba sha'awar ce take tsingiro shi ko take fito da shi ba wani lokaci yin shuguno da karfi na bayan gida tun tuntuɗo shi zai biyo bayan fitsarin da mutum wani shi ne wadi ina da kauri yanayin kamar wato ta ce madara milik wannan wato tafi yanayin shigen haka mazi a ranar sha'awa take tun kudo shi shi kuma tsararo iki yana da yanki kamar yanayin karkashi za ka lokaci sai ka zama mutum bai san ya fita ba wajen ka dan shi kana taɓa kuma in kallon ka ya sai ka ji da lalatsin yanki to shi ne maziyi karamar sha'awa ke tashi hukuncinsa da wanda ya gabace shi wadi in sun fita a wanke tsiranci a wanke abin da suka taba shi ne sarki ya sa na ukun su manini shi kuma karfar sha'awa take haifar da shi take kawo shi kuma in ya tashi fita tun kudo kansa yake da karfi za fita a hankali shi da karfi yake fita sannan kuma shi yanayinsa ba tsaraba ba ne kamar wato ainihin eh, mazini kuma bai kai yanayin wajiyi ba to da tsari yana da bambanci da su kasancewar shi in ya zaba yana da ƙarni kamar yanayin hudar biyu, ko kamar ka ce ƙwanduwar kwai ina da wannan ƙarni inda ya sha bamban da su galibi ga wanda nata zai haihu domin da in ya sace mace ke iya haihuwa yana da sheki da tsantsani idan ya zuba wanda yake ba na haihuwa ba galibi za ka fadda shi dusu dusu bai da shi Allah ya samu da su subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu